honorable nuhu zaki dan majalisar wakilai daga jihar bauchi ya kare matsayin da suka ɗauka na amincewa da bukatar da shugaban ƙasa ya gabatar musu wanda bai san cikin al'amari ba zai ce baya bukata suka suka yi mana bayani ɗaya baya ɗaya da irin ƙoƙarin da suke da kuma nasarorin da suka samu da kuma abin da suke so su cima buri na ganin cewa an kawo ga ƙarshen wannan hali da ake ciki sai muka ga babu makawa suka kwambinsu dinmu da maganganun da suka yi mana sa muka gamsu da shi wannan shi yasa dalilin da sa muka eh, ba da goyon baya da a ƙara suka ba mu cewa za an kusa yardan Allah a cima buri akan wannan masu tada kayar baya da suka damu kasa. Kenan za su fidda wani sabon salo ne da abin da yake da aka yi na tsawon shekara guda ba a ga wani alfanunsa ba? Kamar mu da da muke waje ba mu san muna cewa ba mu ga alfanunsa ba sai da suka zo suka yi mana bayani muka ga alfanunsa. Da halin canjin salo da kuma su ma masu wato tada kayar baya su masu Boko Haram irin salon da suke canjawa domin sai sun yaƙi na gaba da gaba ba yaƙi ne wadda irin nasa rika noge kuma bugu da ƙari daga cikin bayanai da muka samu daga gare su wanda ya sa muka gamsu cewar in Allah ya so da suna kusan cimma yadda wa'annan yara suke to kaga mu ko ƙarya aka yi mana dole za mu yadda domin mu damuwar mu shine lafiya al'umma kuma da a ceto wa'annan 'yan mata da kuma kashe-kashe da ake yi mu ga cewar kuma babu yadda za a iya zamanto aminu waziri tambuwal mutumin da yake da kishin al'umma mutumin da yake da kishin yan uwansa mutumin da yake da kishin kasar nan mutumin da yake da kishin arewa ya zamanto a ce ai convincing dinsa akan maganar banza dole ta kama mu sun yi mana magana da ta kama mana hankali mu ba da muna yakan su mun ce mu yarda ba amma da suka zo suka yi mana bayani dole muka yarda don mun ga cewar lallai abubuwan matakan kalar da to wannan rikici da ake fama da shi na boko haram da yardan Allah a wani abu kuma shine batun sako yaran nan kungiyar ahalin suna lidda a watewar jihad sun ce a sako musu 'yan kungiyansu su kuma da sako 'yan matan nan amma shugaban kasan nan yaƙi ba ganin baya neman a sasanta ne cikin sanyi shugaban kasa shi fa sunansa shugaban kasa ne ka sani akwai jami'an tsaro wanda su suke wannan ra'ayin kansa kashin kansa sai ya sami ainihin kyakkyawan shawara daga hannun su jami'an tsaro abin da zai zama to ya yi daidai wa kasar shine za su bayan shawara a kai bai sai yanke hukunci shi kadai ba ya kamata yan zami duk da ko da muna kewaye jonathan dole mu yi masa adalci a wani bangaren domin bai dama ya zama to ya dauki hukunci a hannunsa ba dama ya zama to ya dauki aikin soja ya ce shine zai je shi aikin sojoji wannan ah, ina son tabbatar maka ta bakin honorable nuhu zaki kenan dangane da matsayinsu na amincewa da bukatar da shugaban kasa yi na a ƙara tsawon dokar ta ɓaci abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya